بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 27 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wato ya kawo mu zuwa ga wannan masallaci shahararre masallaci mai tarin albarka shi ne masallacin khalid bin walid a domin gudanar da ainihin muhadara mai taken halaccin yin giba a cikin aure wato wani zai yi mamakin wannan magana cewa halaccin yin giba a cikin aure alhali kowa ya san cewa giba asalin asalin giba haramun ne ko kowa ya san cewa haramun ne giba giba cin naman mutane misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya la'anci mai giba sannan Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani shi ma ya faɗi ka kausan magana dangane da mai yin giba amma kuma sai gashi an ce halaccin yin giba a cikin aure to asali kamar yadda kowa ya sani giba dai haramun ne a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ishtanibu kaseeran min az-zann inna ba'da zuwan is ya ku wanda kuka imani ku nisanci da yawa daga cikin zato domin lallai sashen zato zunubi ne wala ta jasta su wala da ba'dukum ba'da kada ku ringa leken aibin mutane sannan kuma kada sashen ku ya ringa yin jiba da sashi sashen ku ya ringa sukan wani bayanan haramun ne shi sai Allah ta'ala sai ya nuna mana munin yin wannan kiba din sai Allah ta'ala ke cewa ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu shin ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwan shi a mace kun mace abu to idan har dan uwanka in ya rasu zaka ka kyamaci ka iya cin namansa bayan ya mutu din to sai Allah ta'ala ya nuna mana kazalika wato ya zama to wajibi a gare ka shi ma ka kyamaci ka ringa yin da ɗan uwanka in baya nan idan ɗan uwanka baya nan ka ringa zagin shi kana cin mutuncinsa kana faɗin biya goma garu a kansa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna babu kyau haka nan kaga malamai na balaga suka ce a cikin wannan aya akwai at-tashbih wanda ake da shi at-tashbih iblis wato Allah ta'ala ya ce ya ku wanda kuka imani ku nisanci da yawa daga cikin zato domin lallai sashen zato zunubi ne kada ku ringa binciken aibin junanku kada sashen ku ya ringa yin kiba da sashi to sai mai tambaya ya tambaya menene illa menene aibin ainihin sashen mu ya ringa yin kiba da sashi sai Allah ta'ala ya nuna shin ɗayan ku zai so in dan uwan shi ya rasu ya ci naman shi bayan ya mutu kaga amsa anan shine ba zai so haka ba tunda ba zai so haka ba to kazalika ya kamata ya kyamaci ainihin sukan dan uwan shi baya ne to karkashin wannan aya Allah ta'ala ya siffanta mutumin da yake sukan mutane in ba sa nan ya siffanta su da mutanen da ke cin naman dan uwansu in baya nan dan uwansu in ya rasu ka san ko mutumin da yake cin naman dan uwansu in ya rasu wato lallai ya fada cikin zunubi mai girma kuma lallai ya aikata abin kyama to kazalika mutumin da yake giba da mutane yana cin mutuncinsu ba sa nan yana zagin su ba sa nan to lallai wannan ya aikata zunubi mai girman gaske to sa'annan kuma akwai hadisi na abdullahi bin mas'ud radiyallahu an inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufr zaji musulmi fasikanci ne sannan ya kansa kufur wato malaman tauhidi sun ce wannan kufur din ana kiran shi kufurin duna kufurin wato ma'ana kafirci wanda baya fitar da mutum daga addinin musulunci kaga wannan hadisi ya nuna mana wato asali dan wanka musulmi wato baya halitta ka zage shi baya halitta ka ci mutuncinsa to idan har ka zage shi ka aikata fasikanci in kuma ka yake shi to lallai ka yi mutunci ka yi laifi mai girma wanda ya fi ƙarfin fasikanci wannan hadisi imamul bukhari ya ruwaito sannan an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a tadaruna man giba shin ko kun san menene giba sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa suka fi sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zikiruka akhaka bima yaqa bima yakrahu yace ma'anan giba shine ambatanka ga ɗan uwanka da abin da yake kyama bi ma'ana ka ambaci ɗan uwanka da wani abu wanda da za ka faɗa a gaban shi ba zai ji daɗi ba sai ka ambaci irin wannan abin baya ne to saboda haka ambatan ɗan uwanka da abin da yake kyama shi da jiba to ne sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya lalla? a fara'aita in kana fi a ma aqul ya rasulullah me ka ce in dai ɗan uwana yana aikata abin da na faɗa misali ɗan uwana makaryaci ne saboda haka sai na kira shi makaryaci baya nan ko ɗan uwana yana shan giya sai na kira shi mashayin giya baya nan ko ɗan uwana baya kiyaye sallah akan lokaci to sai na gaya wa mutane cewa wane baya kiyaye sallah akan lokaci to ya rasulullah idan na faɗa haka na yi laifi shine sai annabi ke cewa sallallahu alaihi wa sallam in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu in dai tare da shi akwai abin da ka faɗa cewa tabbas dan uwanka yana yin wannan laifi din to kai giba da shi ina ba san gani in dai tabbas dan uwanka yana yin tsariya sai ka gaya wa mutane baya da cewa magareci ne dan uwanka mayaudari ne sai ka gaya wa mutane baya da cewa mayaudari ne in dai tabbas dan uwanka na aikata wannan abun to kai kiba da shi amma wa in lam yakun fihi faqad bahatahu amma in dai dan uwanka baya aikata wannan abun sai ka zo ka kira shi makaryaci alhali ba makaryaci bane ka kira shi barawo alhali ba barawo bane ka kira shi dan bid'a alhali ba dan bid'a bane to hakika kai masa kazabi hakika kai masa kazabi tsakanin kiba da kazafi wanda ya fi hadari kaga shi dai kima mutumin yana aikata abin da ka faɗa amma ka aibanta shi ne baya shi kuma ainihin kazafi ka zo ka shirya ƙarya akan mutum abin da ba ɗabi'an shi ba ka jingina wannan abin zuwa gare shi to anan wajen yi masa kazafi kaga idan mutum ya duba abubuwan guda biyu zai gane cewa kazafi ya kamata ya zama to ya fi tsanani fiye da kiba wannan hadisi imamu bukhari ya ruwaito shi sannan har ila yau ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga abi huraira radiyallahu anhu cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hajjin ban kwana daga cikin ainihin wasiyar da manzon Allah ya mana sallallahu alaihi wa sallam a hajjin ban kwana fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kuma haramun lallai jinenanku da dukiyoyinku da mutuncinku tsakaninku haramun ne ka hurmatu kuma haza kamar haramcin yininku na yau ranar goma ga watan zulhijja fi kuma haza a cikin wannan wata na zulhijja fi kuma haza a cikin wannan gari naku na maka to kaga wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana haramun ne musulmi ya zubar da jinin ɗan uwansa musulmi haramun ne sannan haramun ne musulmi ya kwace wa ɗan uwan shi dukiya in ma ta hanyar sata ko ta hanyar fashi ko ta hanyar kidnapping ko ta hanyar cin hanci da rashawa ko ta hanyar ainihin damfara ko abin da ya kama da wannan sannan kuma haramun ne zubar da mutuncin junanmu yana daga cikin zubar da mutunci ka da sukan mutum baya nan kana faɗin wane makaryaci ne wane yana yawan dukan mata wane yana kaza wane yana kaza to irin wannan zubar da mutunci dan uwanka ne ka dinga yin kima da shi saka manzon Allah a nan wajen ya nuna mana wajibi ne mu kare ma ɗan uwan mu mutunci asali dan uwanka musulmi tsakaninka da shi shine ka kare masa mutunci kamar yadda kai ba ka so a zubar da mutuncinka to kai ma kada ka so a zubar da mutunci dan uwanka manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imani sai ku baya cika har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa to kaga babu mutumin da zai so a ringa aibata shi baya to kazalika kai ma baya halatta ka ringa aibata dan uwanka musulmi alhali baya nan sannan har ila yau akwai hadisi na abu huraira radiyallahu an cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu wato dukkan musulmi akan musulmi haramun ne ya zubar da jinin dan uwansa haramun ne ya ci dukiyarsa haramun ne ya zubar da mutuncinsa wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi a cikin kitabul bir wasila babu tahrimus zulm sannan an karbo daga abi sa'id a daga sa'id bin zaid cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min arbar riba al-istiqala fi irdil muslim cewa riban da ya yafi kowanne riba girma shine tsawaita harshe ga mutuncin musulmi ya zama to ka tsawaita harshe wajen ganin ka ci mutuncin dan uwanka musulmi ka ɗauke shi kai ta faɗin maganganu na faɗin aibubuka ya yi laifi kaza ya yi laifi kaza ya yi laifi kaza kana so ka zuban mai da mutunci ya zama to ba shi da katabus ba shi da amsuwa wajen jama'a kuma shine annabi ke nuna cin mutuncin musulmi ba tare da haƙƙi ba wannan hadisi ingantacce ne wato yana cikin sunan abi daud al'adabu babu ba sannan akwai hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin da aka yi bigiraji da ni na wuce wasu mutane suna da ainihin farata na ainihin dalma suna ta yafushin fuskansu suna yafushin fuskansu suna jima fuskansu ciwo kuma suna ta yafushin kirjinsu sai na ce man haula ya jibril Wa'annan mutane da suke ta yakushin bulkan su suke ta yakushin kirjin su su wane ne wayannan ya jibril sai ce haula illazina na luhuman nas wayannan su ne masu cin naman mutane wa ya na fi a arabi kuma suna aukawa cikin mutuncin mutane kaga wannan hadisi ya nuna mana mutanen da ake ma wannan azaba su ne mutanen da ke yin kiba da mutane suna aukawa cikin mutuncin mutane kenan ƙarƙashin wannan hadisi da wa'annan hadisan da mun karanta mun gane cewa asali game da musulmi shine a tsare mishi mutunci haramun ne ga musulmi dan uwanka ya zo ya ringa cin mutuncinka idan an samu mutum ya aikata wannan to lallai ya aikata kaba'ira daga cikin ainihin kaba'ira na ainihin zunubai kuma ya cancanci ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to amma kuma a cikin bayani da na yi duk da waɗannan hadisai da suka zo suna magana akan haramcin giba na yi magana cewa taken wannan muhadara za mu tattauna akan halaccin yin giba a wajen aure ya halatta idan mutum zai nemi aure misali ya zo gidan wane zai nemi aure sai wannan wane sai ya kira ne ce ya ce wane ke? Eh, akwai wani bawan Allah mai suna kaza ya zo gidana yana neman iyata da aure Don Allah mai kasani game da halayen shi shin mutumin kirki ne ko mutumin banza ne shi to karkashin ayan nan da ya ce wala yaktab kun ba'ada. kada sashen ku yayi giba da sashi to gashi kuma an tambaye ni tsakani da Allah wane yana neman iyaka mai kasani game da shi mutumin kirki ne ko mutumin banza to anan wajen me ya kamata faɗa in faɗi gaskiya abin da na faɗa abin da na sani ko in boye idan na faɗi gaskiya abin da na sani ban yi jiba ba na faɗi aibinsa ko baya nan kuma Allah ta'ala ya ce kada sashen ku ya faɗi aibin dan uwan shi baya nan Allah ya ce shin dan ɗayan ku na so wato ya ci naman dan uwansa alhali dan uwansa ya rasu dan uwanka ya rasu ana shirin a zo a binne shi suka ce kafin abin da shi Allah kudan dakata sai aka dakata ga mutane sun taru ka ce a kawo min wasashen wuka aka kawo sai ka tsaya ka samu wajen cinya sai ka zaftara da ka zaftara sai ka gasa kawai ka kama ci ya sunanka sunanka mai ko to Allah ta'ala ya kamanta mutumin da yake cin naman mutum baya nan yake suka shi da mai to sai ga kuma an kira ka an ce dan Allah gaya mun gaskiya akar makalla bai ka sani ga malam wani an ce malam wani yana sallah a masallacin kare kuma malam wani yana unguwanka an ce ka san shi tun yana yaro a nan wajen me ya kamata kai za ka yi iban ko ba za ka yi ba an gane wannan ko to shine abin da muke so mu tattauna a nan wajen malamai sun yi rubuce-rubuce kan wannan matsala na akwai wurare da yake halarta a yi giba giba haramun ne an gane amma kuma akwai inda tola sai an yi giba din in ba a yi giban ba to akwai matsala to malamai sun faɗi wajen wurare guda shida inda ya halatta a yi giba daga ciki akwai wani malami a yana cewa wato daga cikin wuraren da suka halarta a yi giba ga sunan cewa wal qadahu laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimun wa mu'arrifun wa muhazzib wa li muzhirin fisqan wa mustabqin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari cewa wato wal qadahu laysa bi gibatin fi sittatin wato suka ba giba bane cikin wurare guda shida mutazallimin mutumin da yake neman haƙƙinsa an zalunce shi mutum ne wanda wani ya masa fin ƙarfi ya zalunce shi to wannan in har ka zalunce shi babu laifi don ya gaya ma wani wallahi wani fa a zalimi ne wallahi haka nan kawai ya zo ya zalunce ni kaza kaza kaga wannan don ya gaya ma wani cewa an zalunce shi ba laifi ne la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim Allah ta'ala baya son bayyanar da mummunan abu daga cikin magana sai dai wanda aka zalunta in wani mutum ya shiga haƙƙinka ya zalunce ka to babu laifi za ka iya kama sunan shi ka gaya ma wani ce wallahi wane ya zalunce ni ban ji daɗi ba ashe haka yake to a nan wajen malamai sun ce irin wannan yana daga cikin giba wanda ya halatta in ka faɗi wannan wato baka yi laifi ba a mahanga na shari'a sannan akwai mu'arrif mai tarihi wato ana so a san wani mutum ce na ji labari an ce wane yana neman ƴarka wa yake neman ƴarka yana sai a ƙarfi sai kana so a san shi sai ka faɗi wani abu na aibin shi sai ka ce wane mai ido ɗaya ko wane ɗan gajere ko kuma na ji labari cewa wane an ba shi limanci wa ya ka ba shi limanci haba wane alhaji umaru ko malam umaru wani malam umaru ne malam umar na tudun wada ya kasa ganewa sai ce malam umar gurgu kaga wannan gurgu menene faɗin aiki ne amma na yi amfani da duk wasu dabaru ina so ka san malam umarin amma kuma idan ban kira wannan gurgu ba ba za a gane ba to yanzu ya za a yi inda ya zama to ina so lallai ka san shi akwai dalilin da ya yasa nake so ka san shi na yi kokari duk wani kwatance da na biyu to akwai sunan da ya shahara da shi kana kiran sunan za a gane to kai sai ka faɗi wannan sunan domin ta'arifi ba ka faɗa don ka ci mutuncin shi ba idan ka faɗa don ka ci mutuncin shi ne haramun ne a ka gani da cewa babu wani hanya da za a iya gano wannan mutumin dole sai ka yi wannan kwatancen to wannan malamai suka ce an baka dama ka yi wannan sannan kuma akwai wa muhazzari wato in za ka yi tahaziri a kan shi wato akwai wani bawan Allah wani ɗalibi yana son karatu yana yawan yawo wajen malamai don ya samu ilimi to sai ka ji labari cewa wannan bawan Allah yana zuwa karatu wajen wani malami mai hadari malami mai mummunan akida malamin dan shi'a ne shi ko malamin dan alaƙato ne shi ko malamin yana da wasu dai miyagun akidu marasa kyau kuma malamin nan ya kware wajen halakar da al'umma to kuma ga wani ɗalibi ɗalibin sunna ne ɗalibi ne mai son karatu sosai yana yawan zuwa wajen shi to a nan wajen ya halatta in kira wannan ɗalibi in ce bawan Allah na kana son karatu ina kake zuwa ya ce ina zuwa wajen malam wani ka san aƙidan malam wani ya gaskiya ban sani ba a nan wajen ya halatta in gaya mai cewa malon wani na da miyagun gidu eh malon wani ya kamata ka yi hankali da shi ka daina zuwa karatu a wajen a nan wajen bai yi kiba da shi ba kaga idan na ce malon wani na da mummunan akida na zubar da mutuncin malon wani na faɗi manganu marasa kyau kan malon wani amma a nan wajen abinda na yi na yi daidai ko na yi kuskure abinda na yi na yi daidai irin wannan giba din an yi shi ne domin a kwaci asirin mutum an gane wannan ko yanzu da mutuncin wannan malamin da kuma halakar da al'umma da a zubar da mutuncin wannan malami da a kyala malamin ya ta halakar da ɗaliban ilimi wanne ne ya kamata idan ya zama to barna guda biyu ya haɗu ga barna duk barna ne gaba ɗaya zubar da mutuncin wannan malami barna ne sa'annan kuma wato a kyale wannan malami ya ta hallaka da al'umma yana tura su cikin miyagun akidu shi ma menene barna ne to anan wajen idza tazaha matul mafasid qudima akhafuha idan barna suka hadu ya zama to ba makawa sai an yi guda ɗaya, sai a duba wanda ya fi wanda ya fi sauki yanzu malami idan an zubar da mutunci shi wannan malamin bidiya shi kar ya ka zubar da mutunci amma kuma in aka yi shiru game da barnansa mutane nawa zai halakar dubbai to shi ne aka ce yana daga cikin makasidu shari'a akwai hifzu din daga cikin manufofi na shari'a akwai baiwa addini kariya so daga idan na fahimci cewa malam wani dan bid'a ne ko malam wani da'iya ila bid'a mai kira ne zuwa ga bid'anka kuma sannan ya kware wajen yin bayani na ainihin karkatar da mutane sai na ga ɗaliban ilimi da yawa suna sha'awan karatu wajen shi to ba laifi ba ne don na kama sunan shi in ce ku yi hankali yi taziri ku yi hankali da zuwa wajen malam wani don malam wani dan bid'a ne malam wani dan shi'a ne malam wani dan ƙalaƙato ne malam wani dan ƙadariya ne malam wani dan jabariya ne malam wani dan mutazila ne malam wani khawarij ne duk da gasu sunan babu laifi don an fara faɗin wannan wajibi ne yana daga cikin al'amur bil Maru, wan nahyu anil munkar akwai wasu mutane masu kawo shubaha, sun ce to amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man satara muslimin wa man satara musliman satara Allah fi duniya wal akhirah duk wanda ya rufa wa musulmi asiri Allah zai rufa mai asiri duniya da lahira kenan idan mutum ya zo neman yarka sai ka tambaye ni na san cewa wannan mutumin mai dukan mata ne ko na san cewa wannan bawan Allah da ka tambaye ni mai aure saki ne ko na san cewa baya ciyar da iyali ko na san cewa yana da miyagun akidu to shin ya halatta in yi shiru akan abin kenan ka rufa mai asiri tunda an ce wa man satara musliman satara Allah fi duniya wal akhirah in ka tambaye ni ka cewa to wannan mutumin mutumin na dukan mata ko baya ciyarwa da ka tambaye ni sai ce to gaskiya tsakani da Allah ahli sunna ne basalafe ne mutumin kirki ne kaza kaza da su shin na kyauta ke rubu ai to ai manzo Allah ya ce ya rufa mutum asiri manzo Allah ya ce duk wanda ya rufa mutum asiri Allah zai rufa mai asiri duniya da lahira to wane na san dan nafin ne gashi ya zo yana neman diyarka wani na san yana da aƙidan shi'a rikakken ɗan shi'a ne gashi ya zo yana neman auren diyarka sai na rufa mishi asiri saboda aiki da wannan hadisin shin wannan hadisin ma'anin shi kenan a'a ana rufa wa mutum asiri matsar wannan rufin asiri bai kai ga ainihin shiga cikin addinin mutane ba ko kuma shiga cikin mutuncin mutane masu yawa idan ainihin ya zama barna guda biyu sun zo da za a duba wanda ya fi girma ne aure in an bashi aure zama ne na dindindin ake so to saboda haka amana yana hukunta duk abin da mutum ya sani ga mai neman auren nan an tambaye shi ya faɗa in har ya boye ya ci amanan Allah ya ci amanan ainihin iyaye ya ci amanan yarinyar, ya ci amanan musulmi ya zama dole ya fito ya gaya musu gaskiya dangane da abin da ya sani baya halatta ya shiru. da saboda haka wannan maganar mai tahaziri sannan wali muzhirin fiskan mutumin da yake bayyana da fasikanci in ya zama to mutum yana bayyana da fasikanci a fili yana fitowa iri-iri ya rungumi 'yan mata a titi in zai sha giya baya jin kunyin kowa zai sha giya a gaban jama'a in ya zo zai zo yana rawa da mata yana runguman mata yana kiɗa yana kaza baya jin kunyin kowa to duk abubuwan da yake aikatawa na sabon Allah shi bai jin kunya yana yi ne a fili to idan an san mutum ɗabi'a shi kenan baya jin kunyin kowa ya yi zunubi shi ma wato dan ka faɗi aibin shi a gaban jama'a ba laifi ba ne tunda shi ma kanshi yana bayyana da aibin shi a gaban jama'a ina ba ta lura mutum ne wanda a gaban jama'a yake zagin sahabbai in ka gaya mutane kai dama a gaban jama'a yake yi mutum ne a gaban jama'a yake runguman yan mata mutum ne a gaban jama'a yake rike kwalban giya yana sha a gaban kowa bai jin kunyin kowa in zai sha sigari yana rike karan sigari yana tafiya akan titi baya jin kunyin kowa bai jin nauyin kowa to tunda bai jin nauyin kowa to mu ma ba za mu ci nauyi mu ringa faɗi jama'a wane ga irin halayen shi ba to irin wannan ko da an masa giba ba a kiran wannan giba wannan kai tsaye a mahanga na shari'a ya halatta sannan wa mustaftin wato akwai na biyar shine mai neman fatawa mutumin da yake neman fatawa misali mace ta ce akar maka lawo mijina ne mijina mai suna malam musa mijina mai suna malam isa wato ga irin halayensa mijina baya ciyar da ni to aka maka lawo me za ka ce tana ganin in zauna tare da shi ko in yi haƙuri to kaga mace tana neman fatawa a wajen malami sai ta kama sunan mijinta sai ta faɗi aibin shi cewa baya ciyarwa ko ta faɗi aibin shi cewa mijinta yana yawan dukan mata yana yawan dukanta kaga a nan wajen ta yi giba da shi baya nan to shin abin da ta aikata ta yi daidai ko ta yi kuskure shine malamai suka ce ta yi daidai idan mace za ta nemi fatawa wajen malami sai ta kama sunan mijinta mijina kaza yana saduwa da ni ta dubura mijina kaza yana mun duka da zaran yi kuskure na gyara masa ya ta duka na kamar zai kashe ni to malam kana ganin ya halatta in zauna da shi to anan wajen ta yi jiba da shi amma kuma shari'a ya halatta mata yin haka imamun nawawi Allah ya masa rahama a cikin littafin sariyadu salihi ya ce yin hakan ya halarta amma da a ce ita wannan matan kar ta kama sunan mijinta kawai ta ce akar maka lawo wata mata ce mijinta ke yawan dukanta akar maka lawo wata mata ce mijinta ke saduwa da ita ta dubura akar maka lawo kana ganin za ka iya zama da shi ya ce yin haka ɗin ya fi alkhairi amma kama sunan ba laifi ba ne an gane wannan ko sannan kuma wa man talabal i'anata fi izalati munkari da wanda yake neman taimako a wajen kusar da munkari shine na shida yana neman taimako wajen kusar da munkari da yake nufi a nan wajen wato akwai wani mutum yana aikata kurakurai to kuma wa'annan wannan kurakurai ya yawaita shi wannan bawan Allah ya ga wannan kurakurai yana so ya gyara mai wannan kurakurai amma yana jin nauyinsa in ma ya zama to wannan yayan mahaifinsa ne ko kuma wani dattijo ne a unguwa wanda ana cin nauyin dattijan shi ma ya ga dattijan yana aikata wannan kurakurai yana so ya yi masa inkari amma ya rasa dabarar da zai yi masa inkari yana ganin in ya ce zai fito ya mai inkari za a ce ya yi rashin kunya to yana cikin tunani sai ya akwai wani dattijo wanda dattijan nan an fi ganin darajar dattijan fiye da wancan sannan wancan dattijan shi ma ana sauraron maganar shi da kyau a lokacin nan yake to bari in je in samu wancan dattijo in gaya masa cewa ga abin da wani ke yi wato zan gaya masa wannan ne saboda ni ba zan iya dimfaran wancan mai kurakuran ba amma shi wannan dattijo kusan ya girma wancan sannan wannan dattijo wato ana jin nauyin shi fiye da wancan sannan wancan din ma yana jin nauyinsa saboda haka a bari in je in same shi in gaya mai kurakuran da wancan dattijo yake yi saboda wannan dattijo ya gyara masa to shi ma wannan kaga idan na samu wannan dattijo na gaya mai kurakuran da wancan ke yi na yi kiba da shi inda na faɗi aibin shi a gaban wani amma faɗin aibin na faɗi aibin ne don cin mutunci ko na faɗi aibin don a gyara an ce gyara kayanka bai zama to sauke mu raba ba ko saboda haka kaga wannan ya nuna kenan cewa wato na nemi taimako ne da shi domin a kusa da wannan munkari din inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbi duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku ya canza da hannunsa idan ba shi da iko to ya canza da harshe idan ba shi da iko ya kyamaci abin a zuciyarsa to idan na gaban da iko amma sai naga zan iya ka wani mai iko zan iya yi ko ba zan iya yi ba malamai suka ce za a iya yi wani malami na cewa wa kullu man ja wa kullu ma jaza lahu an yaf'ala bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila duk abin da ya halatta mutum ya aikata da kanshi ya halatta ya wakilta wani sai dai wasu abubuwan da malamai suka yi istisna'i a kan to al-khabib baghdadi Allah ya masa rahama yana cewa a cikin wannan magana na manzo sallallahu alaihi wasallam a wato akwai dalili akan cewa lallai wato idan mutum wato ya yi kiba da wani saboda maslaha inda ka yi kiba ne don maslaha to a nan wajen baka da laifi wani lokaci ma za ka samu lada ne akan wannan ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yana cewa tubahul kiba fi kulli garbin sahihi ana halatta yin giba a cikin duk wata manufa ingantacciya ga shari'a ta inda ya zama to gaskiya ba zai iya bayyana ba sai an yi giba din Shi shine ya kawo na abubuwa guda shidda idan an zalunce ka kana iya ba da labarin zaluncin da aka yi ma sannan kuma da neman taimako wajen canza munkari da neman fatawa da kuma kai hukunci kotu yanzu mace in ta kai mijinta kotu shin za ta ɓoye sunan mijinta ko da ta faɗa za ta gaya ma alƙali mijina ya min laifi kaza mijina ya min laifi kaza wasu abubuwa ɓoyayyu na aibi wanda babu wanda ya sani sai ainihin ita wannan mata ɗin tsakaninsa da miji ne dole ta gaya ma alƙali kuma a rubuta kaga anan wajen ta faɗi aibin shi amma kuma ta faɗa ne saboda haƙƙinta ba zai fito ba in ba ta faɗa ba kamar mace ce mara lafiya likita ya tambaye ka ciwon ta kuma ciwon nan yana abu ne wanda ake jin kunya a gare shi in ta ce za ka ji kunya kan ta faɗa sai ka mutu da ciwon ta to kazalika ita ma mace idan tana da matsala da mijinta kuma ta kai ƙaransa dole ne ta gaya ma alƙali kurakuran da mijin ke yi saboda ya gyara saboda wato alƙali ya shiga tsakani kaga duk wannan gaba daya malamai sun yi bayani akan shi to kuma a hakika hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari a kamar yadda ainihin imam al-bukhari ya bude babi na dai, wato akwai wani mutum wato a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ana kira shi zuliyadai ya tabbata a cikin bukhari da muslim da lafazin bukhari daga hadisin abu huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan azahar a biyu sa'annan sai ya yi sallama kun ga a azahar raka nawa ne sallan azahar a hudu ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sallan azahar a biyu sannan sai ya miƙe wato bayan ya yi a biyu sai ya yi sallama sai ya miƙe ya tsaya a wajen wani katako a can gaban masallaci ya daura hannunsa akan wannan katako din to bayan manzo Allah ya tsaya kowa da kowa ya shiga cikin rudu sahaba annabi sun ce wannan sallah baraka a fili amma kuma abin mamaki ya ya aka ya ya aka yi manzo Allah ya yi raka'a biyu sallah azhar kuma ya sallama to suna so su yi wa annabi magana sallallahu alaihi wasallam amma suna jin nauyin ta a cikin mutanen akwai Abubakar akwai Umar Ya ka ce fahaba ayyukan limahu sai suka ji nauyin yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana a lokacin nan sai irin mutanen nan masu fitowa daga masallaci da gaggawa sai suka yi saurin suka fito daga masallaci sai suna cewa usiratul sala suka ce sallah yanzu ya zama kasaru yanzu sallah yanzu an takaita sallah sallah azhar bai raka'a hudu yanzu ya zama raka'a biyu to a cikin mutanen akwai wani mutum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran shi da suna zulyadaini an gane sai wannan mutumin ya ce ya rasulallah in ma ya zamanto ka taƙaita sallah zuwa raka'a biyu ko ya zamanto ka manta to anan wajen a anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran wannan mutumin da suna zulyadaini ma'abocin hannaye imamu dawo ya ce a walaqabuhu zul yadayn ko walaqabahu zul yadayn wato annabi ya masa lakabi ko walaqabuhu zul yadayn li dulin kana fi yadayn wato lakabuhu zul yadayn laqabinsa shine zul yadayn saboda tsawon da ya kasance a hannayensa ina fatan gani lakabin da annabi ya masa zulya yadaini ya yi masa ne wato saboda tsawon da ke ga hannunsa kaga anan wajen manzo Allah ya faɗi aibinsa cewa zul yadaini to amma in ya to in za a siffanta shi ba za a gane shi ba sai da haka ba kaga sai a faɗa ko kuma in ya to in an faɗa baya jin haushi irin wato gajere ne shi sai ana cewa malam wani dan gajere in ya zamanto yana jin haushin abin haramun in kuma ya zamanto in an fada baya jin haushi shi da kanshi ma yakan kira kanshi da wannan suna din. akwai manya-manya daga cikin malamai da za ga wani na kiran kanshi da suna makahu wani ana kiran shi a'amash wani ana kiran shi a'araj kaga a'araj gurgu ne daga cikin tabi'ai akwai mai suna a'araj kuma ya san ana mai lakabi da wannan a'araj din amma kuma baya jin haushin wannan sunan to idan ya zama to baya jin haushin wannan suna wato babu laifi a faɗi wannan ba a sanya shi daga cikin kiba na haramun sannan akwai hadisi na Aisha radiyallahu anha cewa a lallai wani mutum ya nemi izini a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam wato wani mutum ya yi sallama ya nemi izini ya shigo wajen manzo yana son ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da annabi ya ganshi sai manzon Allah ya ce bisa akul ashira tur da dan uwan hulda tur da abokin hulda aw bisa ibil ashira ko tur da ɗa'a wato dan dan hulda wato ma'ana tur da abokin mu'amala na ba san gani sai annabi ya faɗi wani mummunan magana dangane da wannan mutumin da annabi ya faɗi wannan magana to sai Aisha radiyallahu anha sai abin ya daure mata kai a lokacin da mutumin ya shigo mutumin da ya shigo annabi ya ganshi sai manzan Allah kuma ya shiga murmushi annabi ya saki jiki sosai ya saka mishi fuska ya shimfiɗa mai kyakkyawan yanayi suka yi mu'amala mai kyau da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai abin ya daure wa Aisha kai to bayan an gama mu'amala sai wannan bawan Allah sai ya tafi da ya tafi sai Aisha ke cewa ya Rasulullah kina ra'aitar rajul qulta lahu kaza wa kaza ya Rasulullah a lokacin da kaga wannan mutumin sai ka gaya mai sai ka ce tun abokin hudda ya Rasulullah amma kuma daga baya da ya shigo sun ba taballaka fi wajhihi wan basatta ilayhi sannan sai ka saka mai fuska ka shimfiɗa mai kyakkyawan yanayi ya Rasulullah to yaya aka yi haka ai tun da ka ce tun da shi ya kamata ka nuna masa cewa ba ka san shi to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha mata a hittini fahisha ya Aisha mata a hittini fahishan ta ce Aisha a yaushe kika sanda da alfasha shin kin sanda da wani mugun hali ne ta ce a'a sai to ya ce Aisha lalura ne ya sanya na yi mu'amala da shi a haka tabbas maganar shi gaskiya ne tunda dai na riga na faɗi magana mummuna akan cewa sir da dan uwa na hulɗa tunda na faɗi wannan magana din. amma menene dalilin da ya sanya na sakan mai fuska sai annabi ya sha sallallahu alaihi wasallam inna sharran nas inda Allah manzila yawmul qiyama lalle mafi sharrin mutane ga matsayi gobe kiyama mafi sharrin mutane matsayi a wajen Allah gobe kiyama man taraka hunnas ittiqa sharri shi ne mutumin da mutane suka yi watsi da shi don gudun sharrinsa wato mutum ne masharranci in ka ce za ka yi gaba da gaba da shi zai kulla maka sharrin da ya wulaƙanta ka akwai mutane irin nan wanda irin su kullum za ka yi mu'amala da su kana neman hanyar da za ka rabu da su lafiya ne to irin wayannan mutane wanda sun kware da sharri za su iya shirya ma gadar zare wanda wannan gadar zaren in ka hau da wuya ka kubuta kuma kowa zai ɗauka da gaske ne to irin wa'annan mutane sai a dan lallafa su a rabu lafiya to manzo sallallahu alaihi wasallam ya san wannan mutum masharranci ne yasa da wannan mutumin ya kawo ma annabi ziyara sai annabi ya nuna ma Aisha kada shiga na sakan mai fuska ba shi sai ce shi sai ya faɗa a gabanta. tun da dan uwa na hudda tun da abokin hudda ina ba san gane dan ta san cewa baya san mutum amma kuma da mutumin ya zo yanayin hujjar da ta ga annabi ya yi, sai abin sarki kenan annabi yana son mutumin nan yace ba ina son shi bari gudun sharrin shi nake an gane ko wajen jilala a nan wajen kaga manzon Allah ya yi kiba wato ma'ana manzon Allah ya faɗin aikin mutum baya nan amma ko manzon Allah ya yi haka ne saboda maslaha na shari'a sannan a cikin wata ruwaya shine man taraka hunna ittiqa hakushi shi ne wanda jama'a suka yi watsi da shi don gudun alfashan shi sannan an karbo daga aisha radiyallahu anha take cewa ja'at imra'atu rifa'a al-qurazi ila nabi sallallahu alaihi wasallam matar wani mutum mai suna rifa'a al-qurazi ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah kuntu inda rifa'a al-qurazi tace na kasance a wajen rifa'a al-qurazi radiyallahu anhu fabbata talaki sai ya sake ni saki uku wato ma'ana ita matar rifa'a ce tana zaune da shi suna zaune kawai wata rana sai wani abu ya hada su shi ne sai ya sake ta wato ma'ana ya mata saki ɗaɗɗaya har guda uku to bayan ya sake ni saki uku in ji ta fatazawwashtu ba'dahu Abdurrahman bin Zubair sai na auri Abdurrahman bin Zubair bayan sa da take cewa wa inna ma ma'ahu mislu hudbatil faw tace abin da ke tare da shi misali ke zane na tufafi tace da na aure shi shi wannan Abdurrahman bin Zubair sai naga abin da ke tare da shi misali ke zane tufafi wato ma'ana kai kinaya ne wato yadda ka san jezan tufafi ba shi da karfi shi ma baya iya kwanciya da mace wato ma'ana yana da rauni wajen kwanciya da mace to saboda haka ka ka ji ya rasulullah gaskiya wajen kwanciya da shi akwai matsala to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi burbushi ya riga ya fahimci me take nufi me take nufi wato annabi ya fahimci tana so ne ta koma wajen mijinta na farko ta fi jin daɗin zama da shi fiye da wannan to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a turidina an tarji'i ila rifa'a shin kina so ne ki koma zuwa ga mijinki na farko rifa'a ko ya ni kala yace la ya ni ce ko kaɗan ba zai yi ba hatta tazuki usailatahu wa yazuka usailataki yace ba za ki koma wajen mijinki na farko ba har sai kin dandane dan zuman sa shi ma ya dandane dan zuman ki ma'ana har sai ya sanki a matsayin ki na mace, ya ji daɗi da ke ke ma kin ji dadi da shi a lokacin da yake halatta ki koma wajen mijinki na farko da ya sake ki saki uku to a nan wajen shi ne matan nan tana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam alhali a wajen ga abubakar a wajen ga khalid bin sa'id yana wajen kofa shi ma yana kiran idan matan ta gama ta bashi waje yana so ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ji wannan mata tana daga murya ya rasulullah shi fa wane wato wato abin da ke tare da shi kaman geza ne kaman geza ne na tufafi to shine sai suka ga wannan mace ai ba ta da kunya ya za ta riga irin wannan magana a wajen manyan mutane irin Abubakar da Umar kuma ga manzon Allah ma a wajen shine sai shi wannan bawan Allah Khalid bin Sa'id sai ya daga murya yake ya Ababakar ala tasma ila hadhihi almar'a shin ba ka jin wannan mata mata ta ji bihi inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda take bayyana da shi wajen manzo Allah ba ka jin nauyi to nan wajen dilala a nan wajen shine wannan baiwa Allah ta kama sunan mutane biyu ta kama sunan mijinta na farko a sannan kuma ta kama sunan mijinta na biyu mijinta na farko shine rifa'a al-qurans ta ba da labari cewa ya sake ta saki uku sannan kuma sai ta kama sunan mijinta na biyu shine Abdurrahman bin Abdurrahman bin Zubair shi kuma ta nuna ya aure ta amma ba ta ji daɗin aurenta ba domin ba shi da ƙarfi wajen saduwa da mace kuma ta faɗi wannan ta daga murya kaga nan wajen ta faɗi aibin shi a gaban taron jama'a amma me yasa sai magana ta kai ƙara kotu ne da manzon Allah ta kai ƙara kotu dama a wajen kai ƙara kotu wajen alƙali dole ne sai mace ta faɗi ta kai ƙaran wani ne na kai ƙaran miji na ne ya sunan shi a rubuta me ya miki dole ka faɗa a nan wajen wajen faɗa ɗin dama ai ta kai ƙara ne saboda ta ga wani abu na aiki wanda tana so kotu ta yi mata maganin wannan abun to kaga a nan wajen ka duba ya halatta ga mace ta yi giba da mijinta a irin wannan waje irin wannan giba giba ne mai kyau an gano wannan ko to kaga wannan kenan sannan kuma akwai hadisi na gaba a gurguje a akwai hadisin Abu Sufyan radiyallahu anhu matar shi Hindu bint Utba radiyallahu anha ta kai ƙara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah inna Abu Sufyan rajulun shahihun la yudini min an-nafqa ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akasu min maliki bi ghairi ilmi ya rasulullah inna aba sufyan rajulun shahih lalle abu sufyan mutum ne marowaci la yudi ni minan nafqa ma yakfini baya bani ciyarwa wanda zai ishe ni wa yakfi baniya kuma ya ishi ayana illa ma akastu min maliki bi ghairi ilmi sai dai abinda na diba daga cikin dukiya bai sani ba fahal hal alayya mintuna juna ya rasulullah shin ina da laifi idan nayi haka kaga anan wajen wato ta kama sunan mijinta lalle Abu Sufyan kuma tace ce mutum ne marowaci ta faɗi aibinsa idan an kira mutum shaki shaki shine mutumin da yanayi makansa rowa sannan yana ba wasu shine shaki ya kai inta a wajen rowa to kaga wannan baiwa Allah ta ce mijinta ya kai intaha yana cutar da kanshi kuma ya cutar da iyalansa baya bani abin da zai ishe ni da ni da ƴaƴana misali yanzu in kudin cefane ɗari biyar ne ake bayarwa kullum kudin cefane misali to shi in yazo sai ya bada ainihin ɗari in ta ce ɗari ba zai isa ba ya ka ka ga matsalar ki ai ga mata da yawa suna yin dabarbaru ki dabarbaru irin naku na mata an gane to kullum yana cutar da ita tun tana yin dabara wanda ya halatta sai ta koma dabara na haramu da ya ce ta yi dabarbaru irin nasu na mata dabarbarun na da yawa ba akwai dabarbaru wanda sun dace da shari'a akwai wasu saba ma shari'a in ta koma tana bin maza ta samo kuɗi tana ciyar da gida ta yi dabarbaru irin nasu na mata kuma wane ne ya tura ta zuwa ga wannan halaka kai ne saboda haka a nan wajen sai ya zamanto yana ba ta ɗari uku maimakon ya ba ta ɗari biyar to sai ta ga cewa kuɗin shekarun baya isa kullum tana cikin takura sosai to ya rasu lalla zan iya tsiba zan iya tura hannu a aljihun shi in yayi bacci in ɗibo ɗari biyu in cika ya halatta wato kullum ya mace in ciro ɗari biyu ya zama ɗari biyar ya halatta sai annabi ya ce ku min yi bil ma'ruf ma ki wa yakfi Ya ce ki diba daga cikin dukiyarsa gwargwadon iko abin zai ishe ki kuma ya ishe ƴaƴanki kaga ya ce bil ma'ruf kenan idan ta diba ya wuce gona da iri kudin ce ɗari biyar ne shine urf namu misali sai ta zo ta ɗibi ɗari shida. to wannan ɗarin da ta ƙara ta yi sata sunanta barauniya ko kuma a ce ta yi zamba cikin aminci ko koya za a ce tun da dai a nan wajen ba za a yanke mata hannu ba ba barauniya ba ce irin wacce ake yanke ma hannu to da a nan wajen ta ga ta faɗi aibin mijinta ko manzan Allah bai ce mata me yasa kika faɗi aibin mijinki ba kuma sannan manzan Allah ya ba ta amsa akan tambayar da ta yi a nan wajen kenan haramun ne ga namiji ya zamanto ya yi aure baya ba da cikakken ainihin kudin cefa ne ga matarsa alhali yana da iko wannan ina hannunka mai sanda ga ainihin malam kamalu wanda shi ne ango wato dole ya zamanto ya kula da iyalinsa da kyau wajen abin da ya shafi kulawa da addininta da kuma kulawa da ciyarwanta kulawa da tufatarwanta kulawa da tarbiyyarta komai ya kula da shi idan har bai kula da shi ba to lallai zai fuskanci fushin Allah subhanahu wata'ala domin Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka imani ku ceci kawukanku da iyalanku daga wuta saka wajibi ne a gare shi ya san cewa ciyarwa ko da mace ta zama multi billionaire ya zamanto ta fi shi wadata babu wanda ya ce dole sai ta ciyar da shi asalin ciyarwa yana hannun namiji ne asalin ciyarwa baya hannun mace ita mace tana iya dafa wa namiji ne in tana san shi in ta ga cewa mijinta mutumin kirki ne mijinta mai tsoron Allah ne mijinta mai amana ne mijinta yana kulawa da ita sosai idan ba shi da shi sai ta dafa mishi wannan babu inda shari'a ya hana amma miji ya zama to ya tilasta wa matar shi dole ne ta ringa ɗauko kuɗinta tana ciyar da shi in har ba ta yi haka ba zai sake ta to ya zama azzalimi domin Allah subhanahu wata'ala bai sanya haƙƙin ciyarwa a hannun mace ba Allah ta'ala a cikin alƙur'ani cewa yayi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ashe Allah ta'ala ya dora wa namiji shugabanci akan mata saboda halittar da Allah ya yi mishi a matsayin na namiji walaysa zakaru kal unsa halittar namiji ba daidai yake da halittar mace ba saka halittar namiji ya fi daraja akan halittar mace to haka namiji yana shugabanci akan mace saboda abin Allah ya fifita sashi akan sashi wajen halitta wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abinda suke ciyarwa na dukiyarsu su maza suke ciyarwa daga cikin dukiyarsu ba mata ba amma kamar yadda na faɗa mace tana iya dafa wa mijinta kamar mun karanta wani hadisi a cikin sayar kukari. abdullahi bin mas'ud matar shi za ta yi sadaka sai tana so ta ba da sadaka a waje sai abdullahi bin mas'ud ya ce ni na fi cancanta ki bani wannan sadaka saboda matar ta fi shi kuɗi shi da sai take so, kafin in baka sadakan ka je ka tambayi manzo Allah ya halatta mace ta ba ta sadaka shine sai ta ce amma in zaka yi tambaya kada ka ce kada ka ce ainihin ni ni Zainab matan Abdullahi bin Mas'ud kawai ka yi tambaya kada ka gaya ma annabi kowa ce ce shi ne sai abdullahi bin masu sai ya tafi ya je wajen annabi ya rasulallah wata mata ce ainihin wato tana so ta yi sadaka to sai mijinta ya ce shi ya fi cancanta wato da shi da ɗan shi a ba wannan sadaka din to shi ne take aje a tambayo ka menene amsa din to sai annabi ya ce wace mata wace mata da cikin su wace ce Zainab wace Zainab ce Zainab matata sai ya fasa kwai <laughs> bayan ta ce kada gaya ma annabi dini to ne annabi ce to ka gaya mata tana da ladan ainihin ciyarwa ko tana da ladan zumunci kaga anan waje kenan ashe in mace ta ga dama za ta iya ta taimaka wa mijinta da abin da Allah ya bata amma ba dole bane kamar yadda wasu mazaje suke cewa dole ne misali kaga wannan kenan to kenan ba a sanya wannan daga cikin kwangila in ya zama to ba ka ɗaukar nauyin matarka sai matarka tana ɗan shiro wani abu daga cikin kuɗin tana cikawa dai da kuɗin cefane amma tana zamantowa mai laifi ne in ta ɗiba fiye da haka sai a ce ta yi fata ko ta ci amana to sa'annan kuma akwai hadisin Fatima bintu Qais radiyallahu anha cewa lallai Aba Amru. ibn hafs ya sake ta shi ma saki uku ita fatima bintu qais wato a wato amr bin hafs ya sake ta saki uku shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa iza ahlalti fa azinni cewa idan kin wato idan idan kin gama gidda ki sanar da ni idan kin gama idda fa azin da ki sanar da ni cewa lalle kin gama idda a lokacin nan bayan ta gama idda take cewa lokacin da na gama idda sai na ambaci wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah na gama idda a lokacin nan sai na gaya ma annabi cewa akwai mutane biyu suna nema na da aure ɗaya daga cikinsu akwai muawiya bin abi sufyan na biyu akwai abu jaham Wa'annan guda biyu duk suna nema na da aure to ya rasulullah a cikin guda biyun nan wanne ne ka zaben mun to a lokacin nan shine sai manzon Allah a sallallahu alaihi wasallam yake ce mata a wato ta ce annabi ya zaɓa masa ɗaya daga ciki sai annabi ya ce amma abu jaham fala ya za'u asahu an atiki kin ce zaɓa miki alƙalin guda biyu ko to amma abu jaham shi baya aje sanda daga kafaɗan shi kullum a gida kawai idan yana tare da matar shi to akwai wani lafiyayyen sanda a kafaɗa yana jira in ta yi laifi ya tafka mata wato mana abu jaham mutum ne mai yawan dukan matan shi an fahimci wannan ayi sannan wasu malamai su kuma suka ce a'a wannan fala ya zau a sawu an a ciki kinaya ne na mai yawan tafiye-tafiye idan kin aure shi yanzu za ka daura aure in yi sati daya ke da ƙara ganin shi nan da shekara biyu farke ne shi ba mazauni ba ne in kina daga cikin irin matan nan wanda suke son garin mijin su kusa da su to gaskiya wannan in kin aura ba za ki ji daɗin aure ba biyu ne sosai za ki ringa ganin shi so a kila sati daya a cikin duk shekara biyu in kin yi sa'a kenan sannan kuma a a wata ruwa ya ce aka ce amma Abu Jaham da lisa amma Abu Jaham mai yawan dukan mata ne shi ko dukan mata sai ce wa amma Muawiya amma shi ko Muawiya da la shi irin talaka ne fitik bai da kokobo nan ba ana nufin cewa wato zai iya ɗaukar iyali ba irin talakan nan da wanda ba zai iya ɗaukar nauyin kansa ba balle da nauyin iyalinsa an gani kasan idan ya zama to mutum yana da sana'ar da zai yi daidai gwargwado zai iya ciyarwa ya tufa ta daidai gwargwado ba mawadaci ba ne ana ba shi aure saboda ai manzan Allah ya ba wani mutum aure a da ainihin Qur'ani ko yace yaje ya karantar da ita suratul baqara wannan bawan Allah kaga ai wannan bawan Allah talaka ne sosai to ba me yasa manzan Allah ya ba shi aure shi wannan ba suluk bane shi saboda yana da sana'ar da zai iya yi wato misali shi misali mutumin da yake graduate ga kwali amma bai samu aiki ba tukuna ana iya bashi aure ya gama sabis bai samu aiki ba ba za a bashi aure ba ai yana da kwali wanda ana tunanin insha Allah zai iya samun mai aiki nan gaba duk mutumin da yake da kayan aiki wanda ana fata insha Allah wato ko da an sha wahala na wani lokaci insha Allah za a samu biyan bukata nan gaba ana iya bashi aure amma wanda aka ga talaucin ya kai ba baya iya ɗaukar nauyin kanshi balle ya ɗauki nauyin wani to irin wannan ba a bashi aure an gane kaga ai akwai hadisin da manzo Allah ke cewa tun kahul mar'a li arba'in ko ana auren mace dan abuwa guda hudu li hasabiha wa li jamaliha wa li nasabiha li hasabiha wa li jamaliha a wa li nasaba li hasabiha wa li jamaliha لا guda وغيري ne tun kawul لحسبها ولجمالها arba'in لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها jamaliha الله خيرا يو أنا أورا ما jamaliha wa li أنا أورا li فتو أبا بنجدا yau ana auren mace ta fito a babban gida kuma tana da babban mukami a gwamnati sannan ana auren mace saboda kyanta ana auren mace saboda dukiyarta sannan ana auren mace saboda addininta wato masu yin aure a duniya suna da wannan zaɓi guda hudu to sai shi annabi ya maka shawara kai falsafi za ta din ta ribar ya za wato ka samu riba da ma'abociya addini in ba haka ba kuwa hannunka zai kaskanta an gani ka samu riba da ma'abociya addini in ba haka ba hannunka zai kaskanta kaga nan manzo Allah bai ce sai ka aure mai kuɗi ba ko kuma annabi ya ce idza atakum man tarzawna dinahu wa khulquhu wa illa wa illa taf'alu wa illa taf'aluhu takun fitna fil ard wa fasadu kabir idan mutum ya zo wanda kun yarda da addinin shi da ɗabi'an shi fa za ku bashi aure illa taf'alu in ba ku aikata ba ta kun fitina fil ard fitina zai kasance a doron kasa da kuma barna mai yawa kaga da wannan kenan annabi ya ce kar ta auri muawiya za ta sha wahala saboda yana cikin tsananin talauci da sauransu haka to sai annabi ya ce mata in ki yi usama ki auri usama bin zaid ta ce wallahi da ba na son shi amma saboda umarnin annabi sai na auri usama saboda usama bararren bawa ne ko bakin fata ne shi sai ta ga kamar wulaganci ne a wajenta ta ce wallahi sai na aure shi sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin auren har ma ya zama to ana sha'awan auren kaga nan wajen dilala manzan Allah ya faɗi aibin mutane guda biyu na farko annabi ya faɗi aibin Abu Jaham ya ce mutum ne mai yawan dukan mata sannan na biyu annabi ya faɗi aibin Muawiya talaucin shi ya kai intaha da baya iya ɗaukar nauyin kansa ba ya ɗauki nauyin wani sai ce amma ki auri Usama kaga irin wannan giba ta ɓangaren aure kenan idan an tambayi mutum dangane da aure dan Allah bai ka game da wani idan wani yana da mummunan akida ya zama wajibi ka gaya wa mutane idan wani ya zama to wato dan luwadi ne ko dan madugo ne shi a dan luwadi ne shi ko kuma mutum ne mai saduwa da mace ta dubura ko kuma yana da sana'a irin na na ainihin kidnapping ko dan fashi ne shi ko mai dukan mata ne shi ko yana da wasu mugayen halaye dole ne ka baje koli ka yi bayani ga mutum in ba ka yi ba ka ci amana akan wannan an gane to kila wasu ce to ai zamanin da ya lalace irin zamanin da muke ciki yanzu in ka ce za ka fito baro-baro mutum ya tambaye ka ka faɗa shi kuma zai kira shi wannan mai neman auren da irin wannan yana faruwa lalle kana da mahasada eh ka ga irin yadda yarinya ta dace da irinka ana baƙin cikin aurenku har an zo an ce min wai kana da matsala irin kaza to wayannan mutane su sani mutu ka raba sai an yi wannan auren sai a zo a kama sunanka alhali kai din nan an tambaye ka ne ka faɗa saboda Allah sai a zo a nuna cewa kai din nan ka faɗa ne saboda giba ko ka faɗa ne saboda ka ci mutunci don kana shi wannan auren to wannan shine dalilin da ya sa mutane da yawa suke jin tsoron bayyanar da irin wannan abubuwa saboda zamani ta so ka imamun nawawi Allah ya basa rahama yana cewa ka sani lalle a cikin hadisin Fatima bintu Qais akwai fa'idoji masu yawa yace nasara jawazu zikrul ga'ib bima fihi min al-uyub halaccin a ambaci wanda baya nan da abin da ke tare da shi na aibi allati yakrauha wanda yake kyama idza kana lin nasiha in kayi wannan ne saboda nasiha wala yaqulu hina izin giba muharrama shi wannan ba a sanya shi daga cikin giba wanda aka haramta a sannan kuma Ha'ila yau al'alla'a abin nan sannan alhassan basari yana faɗa Allah ya masa rahama yana cewa laisa li ahalil bida'i jiba ma'abuta bid'a ba su da jiba idan mutum ɗan bid'a ne sai ka kama sunan shi ka gaya ma wani ka yi hankali da zuwa karatu wajen wani ɗan bid'a ne shi to wannan ba giba bane yana daga cikin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ku duba cikin sharhu usulihi itiqadi ahli sunna na imam al-lalakai sannan wato kasir wa qala abuna kasir abu sahal yana cewa yuqalu ana cewa ahlul ahwa la hurmata lahum wato ma'abuta san rai ɗan bid'a ba su da wata alfarma ma'ana ɗan bid'a ɗin an tambaye ka me zaka ce kan wannan ka san ɗan bid'a ne to lalle ya kamata ka fito ka faɗa domin idan ka yi shiru zai iya yaudaran wasu ya ɗauka shi ahli sunna ne sannan qatada ya ce wa asim al-ahwal ya ahwal inna Izabta da idza ibtada bid'atan yanbaghi laha an tunkar hatta tuhzar yace ya kai ahwal lalle mutum idan ya ƙirƙiro bid'a to ya kamata a ambaci wannan bid'a domin a guje shi Ba ya kamata a yi shiru idan har ya zama to mutum ya kirkiro biri'a sai aka yi shiru to kenan za a ba da dama ga wasu mutane su kwashi wannan ciwo din su ma mutane su kwashi wannan biri'a su fada cikin hallaka to dole ne a gaya wa mutane fa abinda wani ke aikatawa ba daidai bane abinda wani ke aikatawa bid'a ne abinda wani ke aikatawa hallaka ne a yi hankali da shi shuba Allah ya masa rahama yana cewa ta'alau hatta naktabu fillahi sa'a ta'alau hatta naktabu fillahi sa'a wato shuba wani lokaci in ya zauna gaban ɗalibansa sai ce musu ku taho domin mu yi giba mu yi giba fi sabilillahi na wannan lokaci yake cewa ɗalibansa ku taho mu yi giba fi sabilillahi saboda da dawon lokaci abinda yake nufi wato ma'ana ilimin jarwa tadil shine za a tambaye shi me za ka ce kan malam wani dangane da hadisi sai ce malon wane in yi ruwaito hadisi makaryaci da shi ku yi hankali da shi malon wane mai yawan mantuwa ne malon wane ana tuhumar shi da ƙarya to idan ya zamanto mutum makaryaci ne a wajen ruwaya na hadisi in ya zamanto mutum makaryaci ne wajen ruwaya na hadisi kuma an san yana zama ya shirya ƙarya ya jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya halatta a nan wajen wato a rufa mai asiri ko kuma ya zama to wajibi a bayyana da shi don mutane su yi hankali da shi to a nan wajen idan an tona mishi asiri aka ce aka kama sunan shi wani makaryaci ne wani maci amana ne a nan wajen wato an taimaki addinin musulunci ko kuma an gina barna kaga an taimaki addinin musulunci saboda idan an kyale shi to zai zo ya ta kirkiro ƙarya yana jinginawa ya kirkiro yana jinginawa sai ya tura mutane zuwa ga biyagun akidu ya tura mutane zuwa ga hallaka to wannan shine dalilin da ainihin ibn mubarak wato wani mutum ya ambata wa ibn mubarak wani mutum cewa me za ka ce kan wani sai abdullahi ibn mubarak ya ce fi wani fa yana ƙarya makaryaci ne kan hadisi sai wani mutum ya ce masa ya aba abdurrahman taktab ya kai baban abdurrahman kana yin jiba babban malami irin wannan ka ce masa makaryaci faƙala ya ce uskut yi shuru yake yi shuru izalam nubayyin kaifa a izalam nubayyin kaifa yi uraful haɗ min alfaɗin idan har ba mu yi bayani ba yaya za a yi a gane ƙarya daga gaskiya sannan kuma Ismail bin Ulayya yana cewa a littafinsa a dangane da Ismail bin Ulayya yana cewa dangane da jar cewa inna haza amana laysa bi lalle wannan amana ne ba kiba bane ku duba littafin al-kifaya na Imam al-Khatib al-Baghdadi to akwai bayanai masu yawa an nuna mun cewa lokaci ya dan matso to zan dan dakata anan saboda lokaci amma dai muhimmin abun shine abin da ya tara mu anan wajen shine abin da ya shafi wa'azi dangane da aure Eh, an ce wa'azi dangane an ce masu auren angwayen su biyu ne akwai shi malam kamalu da kuma aliyu ko an ce su biyu malam kamalu da aliyu to su biyun gabaki daya wannan wa'azi da ya tara sun wato mun tare ne don mu tattauna dangane da wannan al'amari abin da ya shafi halaccin yin giba a wajen aure dama nasihan da dama na so in yi a gurguje da bangarori guda biyu shi ne jin tsoron Allah irin yadda yanzu ana kuka da ɗaliban ilimi galiban a ce ɗalibin ilimi wato ɗaliban ilimi galiban ba sa riƙe aure ɗaliban ilimi suna cin amana ɗaliban ilimi suna kaza to kada mu zama to daga cikin irin wayannan ɗaliban wanda za mu zama to mun yi aure a ringa sukan mu ana sukan sunna ta hanyar mu ya kamata a ringa yaban sunna cewa ahalu sunna wato ana sha'awan a basu aure saboda suna da riƙe aure to wannan shi ne abin da ya kamata kuma yaya za a yi mu janyo mu kanmu yabo za mu janyo mu kanmu yabo wajen rike auren wajen abin da ya shafi mu tsaya mu jajirce wajen karantar da su addini mu tsaya mu jajirce wajen tarbiyyantar da su mu tsaya mu jajirce wajen ciyarwa da tufatarwa kada mu yarda wato mu gaza in dai har muna da iko muna da yadda zamu tunda dai Allah subhanahu wata'ala ya riga ya daura mana wannan mu dauka ciyarwa tufatarwa da kuma ainihin shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi mu ɗauka cewa haƙƙi ne wanda Allah ya ɗaura mana kamar yadda Allah ya ɗaura mana sallah ya ɗaura mana azumi ya ɗaura mana zakka haka Allah ta'ala ya ɗaura mana ciyarwa a nan ba muna nufin mutum ya tilasta ma kanshi fiye da abin da ya fi ƙarfin shi ba ne la muna nufin liyun fit zu sa'atin bin sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha wato mai ciyarwa ya ciyar daga ainihin ikon shi duk wanda Allah ya kuntata ma arziki to ya ciyar daga abin da Allah ya azurta shi abin da Allah ya bashi Allah baya kallafa mu wata rai sai gwargwadon abin da ya bata saboda haka idan za mu yi wannan za mu zama to abin sha'awa cikin al'umma sa'annan ko mu zama to masu haƙuri da ɗabi'unsu Tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mata an halicce su ne da haƙarƙari na namiji kuma mata ba za su taɓa miƙewa kan hanya ba yadda muke so idan muna nufin cewa sai mata sun miƙe yadda muka miƙe to gaskiya ba za mu iya riƙe aure ba mu zamanto mata mu ɗauke su a matsayin masu rauni ko mu yi iya ƙoƙarin mu wajen ganin mun gyara su ba tare da mun tsananta ba ko ba tare da mun yi sassauci mun basu lalace ba idan muka tsaya tsakiya to Allah subhanahu wa Ta'ala, sai ya ba mu nasara in mun tsananta mu karya wannan haƙarƙarin mun rabu kenan in kuma mun yi sakwa-sakwa al'amura su lalace gidanmu ya zama to gida ne wanda yake babu tarbiyya a kan shi amma idan mun tsaya tsakiya dama an ce biyayyen al'amari shine abin da yake saka tsaki saboda haka da shi malam kamalu da malam aliyu ina fata wannan nasiha da na yi zai amfane su sa'annan kuma da kuma sauran mutanen da suka saurari don wannan nasiha da muka yi a wannan ɗanɗanɗanin lokaci misali saboda haka wanda suka taru a nan wajen gabaki da suka saurari wannan muhazara a ina yi musu fata na alkhairi kuma ina yi musu addu'a Allah ya sanya wannan sauraro cikin kyawawan ayyukansu Allah ya sanya aljanna ya zama komon mu gabaki daya haka nan da shi ango da amarya gaba daya ko kuma angwaye da amare gaba daya Allah ta'ala ya musu albarka a cikin auren Allah subhanahu wata'ala ya sa a ce gara da aka yi auren Allah ya sanya wannan aure cikin mizanin kyawawan ayyukansu Allah ya sanya wannan aure ya zama tun daga daga yau din nan wato auren an dake shi kenan har zuwa aljanna faka nan zan dakata insha Allah saboda lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk